Masu sauraronmu bar kanmu da sata kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, bar kanku kuma da sata shigowa wannan tasha tamu, tashar da take ƙoƙarin kamu muku rahotanni da ɗumuɗuminsu daga nan gida Najeriya, wasu lokutan ma har da ƙasashen namu na itare. To masu mu za mu so da ku gyara zaman ku domin jin yanayin da hukumar nan ta karuta ta yi wani kyakkyawan kamu a jihar Kanan Dabo dangane ne da wani murƙuce shankulmushe wanda ta yi na kwalaben giya wanda kuma aka tauna asirin wasu manya a kan wannan kwalaben giya kana a gefe guda ɗaya kuma ne a jihar kanan daban shi ma za mu ce hukumar nan ta fcc ta yi wani kwakwaran kamu a jihar kanan daban dai dangane dai da wasu ma'aurata wanda a kama tare da wasu abubuwa dai wanda suka yi to masu mu za mu so da ku gyara zaman ku tsab domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mai so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine shigowar ku wannan chata mai albarka na farko masu mu ga cikakken rahoton hukumar da ke yaƙi da kula da zirga-zirgar ababen hawa a jihar Kano wato Kankaro ta kwace wata mota makare da kwalaben giya guda ɗaya har dubu da ɗari shida ta shigo da shi a jihar Kanan daban mai magana da yawun hukumar na Bisilu kofar na isa a cikin wata sanarwa da ya nuni da cewa lokacin kaman direban ya tsere ya bar motar a nan inda ya ce wata babbar mota mai lambar fage 407xb ta biyu ta titin ibrahim ta yaro da misalin karfe hudu na yamma inda jami'an hukumar karota suka kama ta sai dai daraktan hukumar kano confessor mahmud kabir ya sha alwashin miƙa kwalaben giyar na hukumar hizba don fa'ida bincike kamar yadda gidan jaridar nan ta leadership ta kawo wannan rahoto hukumar kuma ta wallafa a shafin ta na facebook cewa direbobin da ke shigo da giya a jihar sun fara canza dabaru inda suke sajewa da ɗaukar itace alhalin kuma giya ce a ƙasa haka zalika a wani labarin na daban koma Hukumar Kayota ta ba wani jami'inta mai suna Halilu Jalo kyautar naira miliyan ɗaya bayan nasarar kama wasu motoci biyu dauke da giya a jihar Kanan Daban a lokacin da Jalo ya tare motocin an ba shi ne cin hancin naira dubu ɗari biyar domin ya kyale wannan motoci amma kuma Jalo ya ce fure fa zai haƙura ba dole sai da ya kai ta. hakan nesa aka duba hazaƙar jalo ta da kuma kyauta masa aka ɗauki wannan naira miliyan ɗaya aka ba sa tare da kuma yi yunƙurin akan cewa da ya kamata a ci gaba da jinjinawa irin su to a gefe guda dai kuma dai a jihar kanan dawon masu sauran hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wakan FCC ta gurfanar da aisha mai kohi da aka fi sani da sani da kuma ummita kan arab moni da mijinta abubakar mahmud isa bisa laifin damfarar naira miliyan 400,000. hukumar ta gurfanar da markori a gaban wata babbar kotun jari yayin da mijinta ya tsere a cewar wata sanarwa da efcc ta fitar Kakakin EFCC Dele Owewale ya bayyana a cikin sanarwar cewa wadda ake tuhuma an gurfanar da ita a gaban kotu bisa tuhume-tuhume biyar da suka shafi damfara kuɗaɗe har naira miliyan ɗari hudu da goma da kuma ɗari biyar da sha takwas sai dai kuma ta ce ba ta aikata laifin ba a lokacin da aka karanta mata wannan tuhume-tuhume a gaban alƙalan kotun watakan Aisha Mahmud hukumar. ta fcc ta damke waɗanda ake zargin a kano biyu bayan ƙara da wasu masu shigar da ƙara guda biyu farida ibrahim da ibrahim mahmud abdulrahman suka shigar inda suke zarginta da haɗa baki da mijinta suka damfare su masu ƙara sun ce ta damfare su ne ta hanyar amshe musu kuɗi da sunan za ta siyo musu motoci guda sittin da hudu gwalagwalai da kuma kayan wuta daga saudiya bayan haka ne sai hukumar ta tsindi farautar su da kuma bin diddigin abin da ya faru sai da afcc ta gano cewa an jirgin naira miliyan 410 a asusun wani kamfani mai suna golden grass wanda mallakin wannan mata ce da mijinta sannan an gano sun rika canzawa sun ringa canzawa kudaden asusun ajiya ta hanyar rarraba su ita da mijin nata zuwa wasu asusuna na ajiya ta banki a halin yanzu dai suna hannu don gane da bincike wanda ake so dai a yi wanda a halin yanzu dai kuma a rike su kuma an ce ba za a sake su ba to ma sare mu an kan mu ƙarshen na rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa ma sare mu mun gode